Da misalin karfe goma na daren jiya ne Farfesa Bello Shehu da ke zaman baturen zaben gwamna a jihar Kano ya sanar da matsayar hukumar dangane da sakamakon zaben. ya ce jam'iyyar pdp ta samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu goma sha hudu da ɗari hudu da saba'in da hudu yayin da apc kuma ta samu ƙuri'u dubu ɗari tara da tamanin da da da bakwai takwas sha tara, inda a hannu guda kuma jam'iyyar PRP wadda ta zo ta uku ta samu ƙuri'u dubu ɗari da hudu da guda tara ya ƙara da cewa an tantance ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari da talatin 128 yayin da aka kaɗa ƙuri'u miliyan biyu da dubu ɗari da tamanin tamanin da da da da hudu ɗari takwas tara. To amma a cewar Farfesa Bello Shehu, ƙuri'u dubu arba'in da tara da ɗari bakwai da sittin da ɗaya ne suka lalace. We have the cancellations across RAs. We have a total of 87 RAs that are affected in various types of cancellations. dangane da waɗanda aka soke kuwa farfesa bello shehu ya ce jimlar ƙuri'u dubu ɗari da arba'in da ɗaya da ɗari shida da casa'in da hudu ne aka soke a rumfunan zaɓe daban-daban na faɗin jihar kano ciki kuwa har da na mazaɓar gama ta yanke ƙaramar hukumar nasarawa wadda aka soke ta baki ɗaya bayan samun tarzoma da ta ɓarki a can. baturen zaben gwamna a jihar kanan ya kara da cewa adadin rumfunan zaɓe 172 ne sokewar ta shafa yana mai cewa bisa ƙididdiga jam'iyyar pdp ta baiwa apc ratar ƙuri'u 26,655 To amma fa wannan adadi ko kaɗan bai kai kusa da jimlar ƙuri'u dubu ɗari da arba'in da ɗaya da ɗari shida da casa'in da ɗaya da aka soke ba. A don haka babu bambancin da ake bukata tsakanin jam'iyya mafi rinjayen ƙuri'u da wadda ke binta kafin a bayyana ta a matsayin wadda ta yi galabar zaɓe hakan ta sanya dole a bayyana wannan zaɓe na gwamnan jihar kano a matsayin wanda bai kammala ba da wannan hukunci na rashin kammalallen zaɓe hakan na nufin tilas hukumar zaɓen ta inec ta sace gudanar da zaben gwamna a jihar kano a wurare da mazaɓin da sokewar ta shafa a wani lokaci da rana da hukumar za ta bayyana a nan gaba. Mahmud Ibrahim kuli muryar Amurka daga Kano, Nigeria.